لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ بدأ كراتمنا رياض الصالحين واللفظ الإمام a nan masallacin juma'a na dobe da a cikin jimai ta yau a yau insha Allah za mu yi darasi na saba'in da biyar ko muna babu karamatul auliya'i wa fadlihim babin da ke bayani akan karamar waliyai da kuma falalansu za mu tashi inda imamun nawa ke cewa qala ta'ala wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusafil alayki rutaban janiya fakuli washrabi suratu maryam anan ubangiji ta ala yana faɗa a inda ya koro kissan maryam alaihi salam mahaifiyar annabi isa lokacin da ta dau cikin annabi isa ba tare da wani namiji ya sadu da ita ba bayan ta shiga damuwa ta yi buri matan mutu a manta da ita akan ta zo da yaro ba tare da wato ta yi aure ba saboda yahudawa ba za su yi ta ba za su ce zina ta yi shi ko ubangiji ta ala mai iko ne akan komai shi ya kaddara ba a samun ta a al'adance sai namiji da mace sun haɗu amma ya dama ikonsa kuma yana iya yin ɗa ko da namiji bai sadu da mace kamar yadda ta faru ga annabi isa alaihi salatu wassalam kuma wanda ya fi wannan ma shi ne Allah ta'ala halitta annabi adam ba tare da namiji ba ba tare da mace ba da turbaya kawai aka kwaɓa tabo aka ce zama ka kasance mutum sai kasance yasa Allah ta rake cewa inna ma matsalu isa inda Allah kama sali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun misalin annabi isa kamar misalin annabi adam ya annabi adam Allah ya rike shi da turba yake kasance sai ya kasance saboda shi ba uwa ba uwa hawa'u daga bangaren wani halitta na annabi adam a kadi nabi isa mahaifiyarsa ta haife shi ba tare da namiji ya sami da ita sauran hadisu kuma allah ga dama su zo daga namiji da mace daga namiji da mace bayan ta shiga damuwa ta san yahudawa za su tuhume ta an ƙauracewa mutane suna ta cikin damuwa dai kasta shi wannan yaron a zo a ce mata a ce mata karuwa kuma ka Allah kaddara ta haife shi don ya zame mata karama ya zame mata daraja kuma dan ya zama annabin Allah manzon Allah kuma cikin ulul azmi min rusul manya manyan manzanni masu himma kuma da ta zo da dan abun da ya faru kenan yau za su kace da shi shay'an fariya kin zo da ƙarya ta zuba kin zo da ƙarya ma kana aboki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki baqiya babanki mutumin kirki mahaifiyarki ba mazinaciya ba ki zo da ɗa babu aure suka ce zina sai ta haife shi kuma iko ne na ubangiji ta'ala sai sa Allah ya ba da kissan tafiyar Qur'ani don ya goge wannan tunani da yahudawa suke su kuwa nasara sai suka ce annabi isa ɗan Allah ne wanda su jahilai ne yahudu sun faɗi haka don su ɓata annabi isa ne duk wa yahuda suna son annabi isa sai suka ce to ai tunda babu babu uba kawai Allah shi ne ubansa suka ce Allah shi ne babansa ta'ala Allahu an zalika wa kabir Allah ya ɗaukaka gabarin wannan ɗaukaka mai girma saboda sai suka ce ai shi dan Allah ne Allah ta'ala kuma lam yalid wa lam yulad bai haifa ba ba sai shi ba wadai shabi mauludin wadai shabi walidin wadai shalahu shigun ta alal mata Allah ba ba ba ba ba Allah ta kadu samawatu ita fanfar na min wasan shafu la'arbu wa ta khiru zibadu hadda an da audi rahmani wadada sama mata kusa take ce ƙasa ta ƙasa ta abin nan duwatsu su rushe ƙasa ta rubta saboda an ce Allah yana daga Wani mummunar kalma ne kalma ce mummuna a ce Allah yana da kuma zagin Allah ne zagin Allah ne don kan ce Allah yana da ka aibanta shi ne ka zage shi ne in ka ce Allah yana da kishiya ko ka ce yana da mata ka zage shi ka ce Allah biyu ne ko Allah uku ne zagin Allah so da ka sama ta kusa ta faɗo in ji ubangiji ta ƙasa ta kusa ta tsatsage duwatsu su rubto akan mutane saboda masu cewa Allah yana da da Allah yana da da so wannan abun kamar yadda ya zo a hadisi kudusi Allah ta'ala ce dan adam yana zaki na yana cewa ina da da zakin Allah ne sake cewa wallahi da sahaba al-insanu jibrila la budda lin-nasi min qilin wa min qala قيل في الله أقوال منوعة تدرى إذا رتل القرآن ترتيلا قالوا بأن له ابنا وصاحبة كذبا وزورا وبهتانا وتفضيلا saboda ƙarya da ɓata da zalunci suka ce Allah yana da da kuma yana da mata kuma saboda lalacewa musulmi ya je coci yana yi wani mutanen dariya yana nuna yan uwansa ne yana musu fara'a a aikace kamar kana cewa abin da suke daidai ne kaje inda ake zagin Allah inda ake cewa Allah uku ne Allah yana da ɗa yana da mata kaje ka nuna musu kauna da yarda bayan abinda Allah baya so suke yi abinda Allah baya so ake kawai da neman duniya kawai wannan akwai tashin hankali a cikin wannan musulmi da tsaye annabi isa alaihi salatu wassalam Allah ya kaddara ya zo ba tare da namiji ba don ya nuna Allah ya nuna ikonsa cewa shi mai iko ne na Allah ala kulle ya qadir Allah mai iko ne akan komai kuma da bare sa kun bai yakun kasance sai abun ya kasance kasance to lokacin da ta haihu duk matan da ta haihu tana buƙatar ruwa tana buƙatar abinci ruwan da za ta tsaftace jikinta ta sha da kuma abinci sai Allah sai sanya mata ruwa a kusa da ita shi ne sariya sannan za ta dinga iba ta tsaftace jikinta ta kuma ta masha amma babu abinci a kusa da ita amma ko wani kututturen dibino busasshen dibino kamar yadda Allah bin Abbas ya ce sai aka ce ta girgiza shi dibino zai faɗo mata rusa irin wanda za ka iya ce ka koshe maka maganin mai laushi dibino mai laushi ne shi na Allah ke ba mu labari a nai wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati ki girgiza ilaiki zuwa gare ki bi jiz'in nakhlati ku tutture dibino to saqit alayki rutaban janiya za su sarar miki da rutab wato jibinu mai laushi mai daɗi janiya wanda ya nuna ya kai a ɗashe shi wato a fidda shi sannan fakuli ki ci dibinon washar ki sha daga wancan ruwa cikin ta samu abincin da za ta ci kuma ta samu ruwan da za ta sha an ce da ta girgiza sai ya fara rasta ya fara fure ya fara ‘ya'ya cikin nan sai ga ‘ya'ya cikin nan ta kama ci to wannan karama ce ta waliyai maryam waliyar Allah ce siddiqa ce a ce itace ce kawai ta karkada shi kawai shi kenan sai libino ya dinga faso wata. wannan karama ce irin ta waje ya ila annabi ne sai ake mu'jiza ne to kenan wa karaman waje gaskiya ne kuma yadda imamu ta ake cewa wa nu'minu bi karamatil awliya mu ahlu sunna muna imani da karaman waliyyi abinda al'ada bai yiwa sai faru da kuma waliyyi mun yi bayanin waye wali a darasin da ya gabata lil awliya karamatul la tunkaru kuma du'a mu mu'assir wali suna da karama ko masu inkarin inkarin inkarin karaman wali yake amma bid'a ne ma addu'a tana da tasiri a kuma cewa addu'a ba ta da tasiri shi ma bid'a ne a cikin aqida amma kai ne bayani akwai waliyan ƙarya waliyan shaidan masu yin tsafi sai su wani abu ya bayyana ka ɗauka cewa karama wanda Allah yake musu istijiraki ku sau ba su dinga faruwa da su domin ya zama jarrabawa su kuma talala a gare su kuma ba waliyai ba ne saboda ayyukansu ba irin na waliyan Allah ba ne waliyan Allah masu imani ne masu tsoron Allah masu imani masu tsoron Allah suratu maryam wa qala ta'ala imam an-nawawi Allah ta'ala ce kullama dakala alaiha zakariya mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryamu anna laki hadha qad huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab suratu ali imran mun sani lokacin da matar imran ta haifi maryam kowa ya zo ya karbi renonta har aka wuriya annabi zakariya ya rike karbi renon to shi ne Allah ke ba mu kissa na wani karama da ya bayyana mata shine kullama dakhala alaiha zakariya mihra duk lokacin da annabi zakariya ya shiga bin maryam wato wani wuri asalin mihira shine akramu akramu mawdi'in fi inda ya fi majlis inda ya fi ko ina ɗaukaka a wurin zama shine wani wuri da ta keɓance take ibada shine wasu suke fassara shi da masallaci inda take sallah wurin da ya fi komi mahimmanci a inda take to duk lokacin da annabi zakariya ya shiga wurin waje da inda hariska sai samu abinci a wuri sai samu 'ya'yan itatuwa na lokacin sanyi sai ya same su lokacin zafi na lokacin zafi a samu na lokacin sanyi ‘ya'yan itatuwa kala-kala a wannan wajen kuma babu bishiya a wani babu bishiya kala sai ce ya maryamu ya ke maryamu anna laki haza a ina kika samu wannan ta ina wannan ya zo miki kala zuwa min indillah ce daga wajen Allah ne daga aljanna ne ake turo mata ‘ya'yan itatuwa haka wasu ma da ya tasiri suka Ina Allah ya kuma ne sha'u bi ghairi hisab Allah yana aiko wanda ya ga dama tare a yana azurta wanda ya ga dama tare da lissafi ba arziki ne daga Allah wannan ita ma karama ce ta wani yayi inda annabi ne sai ake mu'jiza ba ba annabi ya mace so da haka daga sama abinci yake faɗo masa sai ka samu abinci kala-kala dan ita lokacin rani akwai 'ya'yan su wanda babu sosai damuna to da rani sai a samu na damuna a damunan kuwa sai a samu ‘yan ita a rani wannan abu ya ba wa annabi zakariya mamaki da maryam a ina kika samu wannan tace daga wajen Allah daga wajen Allah wannan karama ce kana zaune abinci ya dinga faɗo maka kana ci sannan sai malamai suka haɗa wannan ayan da waccar ayan da muka fassara domin wannan sun kafin sai cikin annabi isa ne kafin ta yi mace lokacin tana ita kadai ibada kawai take yi to sai Allah ya dauke mata wahalar neman abinci kawai abinci yana zuwa mata kawai a inda take tana ci kala kala kuma irin wanda take so to da ta haihu kuma tana neman abinci sai aka ce ki da bishiyar dibino abinci zai faru sannan kuma sun da ta yi ɗa yanzu neman abinci ya same ta kenan sai ta yi wani aiki kafin ta samu abinci amma da ba abin da take girgizawa sai ta samu su yanzu ka ce to ka ga yanzu idan kai kaɗai ne kana single ɗinka duk inda ka je ka samu abinci sai ka ci kawai kana tafiya kan yi ya karata gidan babbanka ko gidan kawunka ko gidan mai gidan kai ka ci abinci amma da zarar ka yi aure fa ka haihu dole ka je ka nemi abinci kullum tunaninka me za ka kawo gidanka ɗawainiya ta hauka ka fara shiga sahun manya ka fara sungulla ka fara tanadi don iyalenka ka fara shiga damuwa iyalenka ba su ci ba sai zama damuwanka dai iyalenka su samu ka duk wahalar da mutum yake sha za ga iyalenka ne matansa da yayan ya yi wannan ya yi wannan ni shi kaɗai ne mutum shi kaɗai ya yi rayuwar mata da sauki da sauki to kun anan kafin ta haifi annabi isa kan ta yi cikinsa kawai arziki daga sama yake zuwa masa to wannan karama ce irin da waliyan Allah kuma ba a inkarin ta tace aqida ingantacciya ta ahlus sunna waliyai suna da karama sai dai kowa da irin kalan karama ta to sai tace inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba babu wanda Allah bai rubuta arzikinsa ba tun daga lokacin da aka gama halittarsa a cikin cikin mahaifiyarsa an aiko mala'ika an rubuta mai arzikinsa wannan bajet ne na rayuwarsa amma tun tunin adawil mafuz akwai akwai arziki kowa da arzikinsa amma na wani ya fi na wani to ita ce Allah yana azirta wanda ya ga dama ko ubangiji ta'ala yace Allah yana azirta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba idan aka ce Allah ya azurta ka babu lissafi to arzikinka ya yi yawa ke ya yi yawa kai kanka ma baka san iya adadin dukiyarka akwai wanda ko harbi shi za a yi da bindiga aka ajiye shi aka ce faɗi mai mallaka bai zai iya ba ko hasashe bai zai iya yi ba tsabar dukiya can akwai can akwai ko ina wani akawun ɗinsa an ce nawa ne akawun ɗinka Bai zai iya faɗa ba bai zai iya can an tura masa can an tura masa bai san iya adadin kuɗin da suka wani yana da akawun biyar shi da ko ina akwai kuɗi babu lissafi inda za a ce ka faɗi nawa ne a akawun ɗinka yanzu wani sai dai a harbe shi wallahi ba zai iya faɗa ba amma shi kuma dan uwan ɗaya ya san lawa ne akawun ɗinsa <laughs> tambayarsa ya duba ya sake dubawa <laughs> can an yi ma ga dai abin da ke akawun ɗinsa sake yana ta lissafi na zai samu ciko ya sai wani abu to ga gani abu lamuran sa a lissafi arzikin sa a lissafi yake ba su so da haka idan an ce Allah yana azurta wanda ya ga dama da yana dumbulwa ya bashi ne ba tare da lissafi ba to ina wannan mu'amalar ya kamata ka yi wa iyalanka ka dinga ba su kawai babu lissafi amma duk komi sai ya kirga magi sai ya kirga shinkafa sai ya auna da wani dan kofi abincin rana to bari ba ku ɗauko kwano sai auna mata kofi magin yana na sa sai ya kirga kwaya uku ko kwaya komi a lissafi wannan Allah ya tashi bashi shi ma sai ya lissafa masa eh tun da ya ji sarkin lissafi ne sai a bashi ya bukata ya lissafi ya bukata sa kawai ka kyautata iyalanka ka dinga ba su babu lissafi sai Allah ya baka babu lissafi wallahi fi auni al-abdi ma kana al-abdu yawniya kuna taimakon bayan Allah Allah taimake khairukum khairukum li ali wa ana khairukum li ali so in za ka kyauta ma kawai kai haka kawai ka dumbulo ka baya ka ka miƙa wannan ka miƙa wannan Allah ya maka arziki to Allah yana azirta wanda ya ga dama ya azirta shi ba tare da lissafi ba wasu kuma sai a musu da lissafi wa qala ta'ala ce wa iziltum wa um, izi tazatumuhum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kafi yanshuru lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال سورة الكهف الله تعالى وإذ اتذلتموهم wannan ya mana magana eh, abin da akan ashabul kafi ashabul kafi wasu bayin Allah ne samari kamar da aka ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa na. samari ne masu imani suka yi zamani da wani sarki ya ce masa dak ayanus wanda yake son a bauta wa gumaka dole a bar bautan Allah da su da suka gaba bautan gunki ake bauta Allah ba suka haɗa kansu shikenan sai suka suka ce su su bakwai ko takwas sai suka ce bari su koma gefe su je su bauta wa Allah su kaɗai su ba za su shiga wannan hayaniya ta bautan gumaka wannan shawarar da suka yanke sai Allah ya jibinci al'amuran tunda suna son su kare imanin su ne ba za su yi shirka ba da suka ware gefe sai Allah ya musu ilhama inda za su je su samu mafaka ba tare da an cutar da su ba domin ba haka wada sa a kama su a cutar da su to sai Allah ya ce wa izi itazaltumu yayin da kuka nisance su kuka nisanci masu bautan gumaka ba ma ya'buduna da abin da suke bautawa illa Allah kuka ce babu ne bauta da gaskiya sai Allah ko Allah kawai za ku bauta kuka ce ba za ku bauta gumaka ba kuka faɗa musu a fili to tunda kuka yaka Allah zai muku gata sai Allah musu lama ce fa'u ila al-hafi ku taro zuwa ga kogo kogon dutse ku tafi zuwa ga kogo yanshur lakum rabbukum min rahmati Allah zai watsa muku rahmansa zai ba ku rahmansa wato an musu ilhaman kogon da za su je sai suka tafi wannan kogo. wannan kogo yana nan a amman a kasar jordan a bayan garin a bayan garin amman na ziyarci wannan wajen so sai aka ce su je su shiga wannan kogo shikenan sai suka je suka shiga suka shiga kogo wa yuhayyi ilakum min amrikum mirfaqa kuma Allah zai kimtsa muku zai shirya muku min amrikum daga al'amarin ku mirfaqa mai sauki wanda za ku amfana da shi ku je ku shiga kogo Allah zai saukar muku da rahamarsa. sannan zai kimsa muku al'amuran ku ba za ku samu matsala ba mai iya zuwa ya zo ya cutar da ku a wannan kogon to haka nan suka je suka shiga wannan kogon akwai kare ya bi su shi sai ya zauna a baranda in an ce baranda ba baranda irin wannan na waje ma'ana bakin kofan ta ciki amma bakin kofan in ka je kogon za ka ga inda su suke za a nuna maka sannan ga inda karen ya zauna to duk wanda ya zo bakin kogo yana haka sai ga kare na zare ido sai tsorita zarin Allah ya ɗora musu bacci gabaɗin suna shiga sai Allah ya ɗora musu bacci wannan baccin fa ba su farka ba sai bayan shekara ɗari uku da tara ɗari uku da tara amma ana ana suna jujjuyawa don kada jikinsu ya abu ɗari uku suna cikin kogo sai Allah ya ce wa tarar shamsu zaka ga rana idza tala'at in hmm? wa tarar shamsu sorry to ni ana an ce shamsun ne kuma na hau na sai bar kwakwalwa na ma na rubuta min wa tarar shamsu wa shamsa a shamsa maqulun bi wa tarar shamsa zaka ga rana idza tala'at in ta hudo ta zawaru tana karkata an kafihin ga barin kogon nasu za ta lamini ta ɓangaren dama wato maimakon ranar in ta fito za ta iya dukansu don kasu cutu to sai ranar sai ta biyo ta dama-daman kogon sai su samu inuwa wa iza gharabat idan ranar za ta faɗi kuma ta buhun tana barin su ba za ta buge su ba za ta shimali ta ɓangaren hagu so da haka maimakon in rana ta fito ta shiga kogon zafin rana ya dame su to sai rana ta dan bi dama dama sai ta basu ta bangaren hau haka nan in za ta faɗi ma sai ta bi ta dama ta basu bangaren hau sai ya zama babu mai babu rana a tare da su amma ma suka ce ranan tana dan dukan su kaɗan saboda lafiyar jikinsu ko za a ce kwata-kwata rana ba ta taɓa ka to za ka cutu amma ka sani yanzu idan kana ɓangaren arewa da wani gini misali to akwai lokacin da za ka ga rana ta arewan take fitowa to za ga akwai inuwa ta ɓangaren kudu tana arewa amma gindin wata wata katanga ko wani abun nan to kaga rana ba za ta buge ka in kana ɓangaren kudu da ta ɓangaren kudu kuma rana ta fito ta kudu to ta kudun tunda kana da kariya ba za ta taɓa ka ba wani lokacin ranan tana dan ta yamman take ta gabar take fitowa amma ta fi karkata ta gefen wato arewa wani lokacin ta gefen to haka haka ranan take musu to da take na a takaice dai Allah yana kare su daga ne daga zafin rana wannan ita ce karamar karamar gina wani daga cikin rahamar Allah ne suna kwanci a kogon kuma rana ba ta cutar da su yanzu ka ajiye mutum ko sati ne rana na dukanka zai shiga wani hali wadda ce shekara ɗari uku da wani abu to kaga sai zaman Allah ya kare su daga dukkan wani cuta kuma bacci suke yi ba wai sun mutu ba ne to bayan shekara ɗari uku suka farka yanzu ka farka su a zaton su yini ɗaya ne kawai ko kwana ɗaya don an ce da hantsi suka shiga sai suka farka da yamma sai suka ɗauka bacci ne suka yi daga hantsi zuwa zuwa yamma sai suka ce bis na yau ma au ba'a bayo to suna farka ya suka ji yunwa me za su yi sai neman abinci shi nan sai suka aiki wani suka ce dai ɗan sanda ga kuɗi na dama da ɗan kuɗaɗen su ya je ya siya musu abinci kar wani ya sani to dai dai sai abinci ne ya bada kuɗin sai ga wannan kuɗin ai an daɗe shekaru ɗaruruwa ne da daina kashe wannan kuɗin tun zamanin wani da kayanu sai aka gane waɗannan mutanen da ne ba mutanen yanzu ba ne sanan ne aka gane su to dama kuma akwai kissan su sai labari kawai ai wayannan wasu waliyan Allah ne bayin Allah ne maza maza sai koma cikin kogon ya gaya wa ɗan uwansa cewa ba ga abin da yake faruwa ba an gane a kai ba wai kwana ɗaya ne ba ne ɗaya ne muka yi mun daɗe a nan wurin yanzu an daina kashe wannan kuɗin ma gashi gashi ba abin da mutane suka faɗa to kariya na ubangiji ala suna koma cikin kogon sai Allah ya ɗauki ransu nan aka musu kabari da Allah bai ɗauki ransu ba za a dinga zuwa kogon ne ana neman albarkan sai ya ne nan gashi gashi ga ni'iman da Allah ya musu ga karamarsu da ta bayyana shi nan sai a kai su inda Allah bai kai su to sai Allah kawai sai ya ɗauki ransu gaba ɗaya shi nan magana ta ka? wannan kariya ne na ubangiji ba don haka ba za su iya zama fitina ga wasu fitina wannan ne ya zama na idan kai Allah ya baka wani matsayi sai kaga ka ga fitin ka zama fitina a cikin al'umma to kai maza maza ka taka musu binki? waisul Qarani da aka gano shi a yaman cewa shi wani ne gudu ya tafi wata kasan har Allah ya dauke ransa ya je inda ba a san shi ba don kada ya zama ya mutane fitina amma waliyan zamani ne suke nuna cewa su waliye ne su ta maka bayanin kansu kuma ba gaskiya ba ne su ta maka bayanin kansu su dinga nuna maka matsayinsu sau da haka akwai waliyai bayin Allah akwai kuma karamomi na waliyai amma waliyan su zama masu tsoron Allah masu imani da tsoron Allah karaman ta zama ta gaskiya kuma ita ba a alfari da ita ba wani wali da zai dinga cewa ai wali Allah ne a Allah ya ce fa la tuzakku anfusakum kar ku barka ke kanu ba wani wani wali da zai zo yana takama yana da karama idan dinga nuna muku yana da karama yana alfari da ita to ba gaskiya bane kokarin kuwaye kansa zai yi sai eh, an samu a ƙasar nan an samu wani yin gudu zai tafi wani wuri da da muridinsa sai ce to ko ku bi nan ni zan bi nan za ku same ni a can sun suka bi nan hanya shi kuma ya bi nan ya ce za ku same ni a can zai bayyana mai karama shi ne su suna tafiya a sai shi gudu yake yana ta gudu su kuma sai suka ɓata hanya kawai suka karo da shi yana gudu kawai a nan najeriya wannan abu ya faru ina tabbatar muku <laughs> za ku ji wani malami yana cewa abin da wali mai karaman gudu Bana na so ambaci sunan wali a sunan mai shehi amma akwai malamin da ya gaba sarar yana fara kuma kisa ce ta faru to kaga wani da ya riga su zuwa ba don sun bata hanya ba da ya riga su zuwa shi kenan ta bayyana karama a Kano na gari da ido na wani wai shi waliyi ne sai ma irin yan hakikan nan ba sa takalmi ba ya wanke hulansa faraji amma ta zan faka kirin kamar daddawa ma zai wanke kansa kuma ya sa baya aske kuma amma ba wannan wanda kuke gani zuwa a social media ba ne ba shi ba ne wannan lokacin shi bai bayyana ba ina muku maganar shekara talatin da hudu da suka shi. sai aka zo lokaci ana wahalan mai kaga za a zo awa bus da gudu ake hawa da ture-ture daga kuroda zuwa abin nan zuwa eh, zuwa zuwa zuwa zuwa kuna kai kuroda nan nan ɗan kura kenan to mota ta zo ma nan gwamma abin nan kurna rijiyar yau sai aka zo da gudu ana hawa shi da muridinsa to da ya ga wata 'yar kofa ya ga zai shiga na taɓa ba ku wannan kisa sai ke ga murajin ni fa na shiga fa ku shiga fa na shiga ba ku shiga kuma shi yana baya sun gan shi ba gaji a bukata yana ce musu ya shiga ai kan yi an karo ne ya zo ya toshe wannan kofa kawai sai suka riga shi shiga mota kuma ni ina mota ina ciki na riga su shiga mota sai kawai karama ta karye kawai babu ita kawai sai ba <laughs> yana cewa ni ba ya shiga ba ku shiga ba na riga na shiga <laughs> ba na so ya faɗi sunan mutumin to ka ga irin wannan walitaka ne ai karama ce ta kariya amma akwai karama waliye kuma ba alfari da ita ma shi wali ba maka alfari ya ce wa shi wali ko bai da ya nuna maka wata karama ya ce ai wannan karamar mu ne mu ne daga nan ma ka aje to ai ya saba ma ka'ida fala to zaku abu amma annabin Allah ana iya kalubalantansa da mu'jiza a ce in ka bayyanar da kaza za mu imani sai roƙi Allah bayyanar da abin kama na bisali da taguwa na bisali sama da tsagewa wata kaga wannan ai saboda sun imani ne kama ko yanda aka ce ayi imani da wani ne sai ka imani da wani wali ne kafin ka zama musulmi akwai wannan ne babu to me na bayyanar da wannan abin da ya shafe shi ne in ma yana da karama abin da ya shafe shi to da karama gaskiya ne amma ta zama ta gaskiya shi ne gaskiyar magana hadisi na farko wa nabi muhammadin abdurrahman bin abi bakr ne siddiq radiyallahu anhuma anna ashabar suffa kanu unasan fuqara hadisi dogo wani hadisin bukhari da muslim ne wa nabi muhammad daga baban muhammad abdurrahman bin abi bakr shine abdurrahman dan abi bakr as-siddiq radiyallahu anhuma Allah ya dade su da shi da babansa anna ashabu suffa cewa ashabu suffa su ne fakiran sahabbai wanda suke kwana a masallaci suffan wata rumfa ne akai a bayan masallaci in ka zo madina kai musulmi baka da wurin sauka ka ka kwana ta ta rumfa a ban kamar bayan ƙarshen masallacin nan sai ai wata rumfa to su anan suke fakirai ne ba su da gida ba su da wadata to sai ce kanu unasan fuqara sun kasance mutane ne fakirai wa annan nabi ya sasuma kala marratan wata ramaza fa sai yace man kana indahu ta'amu fa falyadhhab bi salihi duk wanda yake da abincin mutum biyu a gidansa dole ya dauki ɗaya daga cikin azu sufa ne tafi da shi su zama na uku duk abincin mutum biyu yana iya isan mutum uku kamar da ya zo a da da'amul wahid yakfi sunaini wa da'amul ya fi salasa wata ruwa ma wa ne isnaini yakfi al-arba'a abincin ɗaya na iya isan biyu abincin mutum yana iya isan mutum uku wata riwaya abincin mutum uku yana iya isan abincin mutum biyu yana iya isan mutum hudu abincin mutum hudu zai ishi mutum takwas amma fa ba wai su koshi su take cikin su ba ya ishe su zai dan kashe musu yunwa cikin su su samu karfin cikin su in dai kai kaɗai za ka koshi ka take cikin ka to mutum biyu in sun ci za su ci gaba da harkokinsu in noma ne ma za su je su in tsarin itace duk harkokinsu ba abin da zai tsaya shine ma'anan hadisin la'amul wahidi shaba'an wa biqidaran yakfi sunaini kifayatan wa quta abincin mutum biyu wanda zai kosar da shi gurgudu abin da zai kosar da shi to ya ishi mutum biyu kuma a matsayin abinci abincin mutum ɗaya da zai koshi ya ishi mutum biyu a matsayin abinci wanda za su yi harkokinsu ba matsala yanzu wani sai ya ci filet biyu amma da zai ci filet ɗaya ma ba zai hana ya je zai iya zuwa ya dako zai iya zuwa ya aikin ƙarfi da komai amma dai tun da ya samu dama sai ce a ƙaro masa filet ɗaya sai ya ce to in filet biyun bai ishi mutum biyu ba ne ya isa shi ya ishe su to sai manzo Allah ya ce to duk wanda yake da abincin mutum biyu Allah ya dauna uku wa man kana indahu da'amu arba'a wanda yake da abincin mutum hudu kuma falyazhab bi khamis ya tafi da na biyar wa sadisin da na shida kaga da abincin mutum hudu kuma zai ishi mutum shida kenan ko da mutum biyu abincin su zai ishi mutum uku au kama qala yanzu abu abin nan Abdurrahman bin Abi Bakar yace ko kamar yanda manzo ka waye sai ce wa anna Abu radiyallahu anhu shi sai na Abu Allah ya jira shi ja'a bi salasati ya zo da mutum uku ne wan talaka annabi sallallahu alaihi wasallam bi ashara manzo Allah ko ya dauki mutum goma Abu shi ya dauki ana daukar mutum daya shi Abu ya dauki uku zan tafi je ciyar da su a gidana manzo Allah ta ko sai mutum goma aikin alheri ne an tallata shi kana da abuwan ci a gidanka me ila ma har ku rage har ku ba almajirai ko kuma ku rasa yadda za ku yi da shi kai ko ba za ku rage ba in dai zai kosar da ku to ka ɗauki ka ga wani yana jin yiwa ka ce wani zo mu je gida ka ci abinci ba wani abin da zai rage ka kuma lada za ka samu shi na maka sai ya ɗauki mutum ku, manzan sama ya tafi da mutum goma wa anna babakarin asha inda nabi sallallahu alaihi wasallam sai na abubakar shi ya ci abincin dire wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina son ya ci abincin dire a wurinsa to da ya dauki mutum uku sai ya ce wa Abdurrahman ɗansa tafi da nan bakin a ba su abinci a gida ni zan je in ci abinci tare da manzon Allah kaga ai cin abinci tare da manzon Allah ya ce akan kaje ka ci da baki to sai ya hada ɗansa da su ثم ya zauna يزون وجه مزار كما hatta sallar isha har yayi sallar isha a sai ya dawo gida فجاء بعد ما ma من الليل bayan dare ya shuɗe, ma'ana kama a ce karfe goma sai ya dawo masha Allah ba da ma ba min al-layli masha ba da ba abin da Allah ya ga dama ya shuɗe na dare ya tafi qala lahum ra'atuhu sai matarsa ta ce masa shi Abubakar ma habasaka an abayatika me ya tsare ka baka zo wajen bakin ka ya kace ka zauna baki sun zo gidanka kana wani wuri qala sai ce awa ma hashaitihim baki ba su abincin dare ba kenan sai hankali sai ya tashi ka san karimi mutum mai kyauta mai alheri a ce ya yi baƙi ba su ci abinci ba hankalinsa zai tashi ya ya ta zauna baka zo wajen baƙin ka ba kina nufin baki ba su abinci ba kenan hankalin sai fara ta daga bata faɗa ba amma ya gane baki ba su abinci ba kada abau ai sun ki su ci abincin hatta ta jiya suka ce sai ka zo suka ce suka ce ina bai gidan aka ce bai zo ba suka ce to bara mu ci ba sai ya zo su wa'annan mutane kuma ganin wa suna ji ba wa Arabu aradu sun tallata musu abinci mana su abdurrahman sun ba su abinci amma sun ki suka ce sai ka dawo qala sai ce fa zahabtu ana inji abdurrahman sai na tafi ni fakta faktabatu na je na buya dan sai na Abubakar din kada baban sai masa faɗa, to kai Abubakar bai yasa baka ba su abinci ba me yasa baka sai su ci ai kai Abdurrahman sai je buya kar baban sai masa faɗa bai yi aikin alheri ba ko ya zama sakacinsa ne bai kula da bakin ba kaga ka koya iyalanka karrama bakinka ta yadda in an samu matsala sai sun buya don sun san zaka musu fada shikenan sai je buya faqala sai maza sai sai na Abubakar yace ya gunfuru ya gunsar kai wawa ina kake wawa jahili ina kake yana ga dan ba wawa ba zai samu baki ga baki sun zo kai kana tarkokin ka ba su ci abinci ba irin ya ɓacin nan fajadda ya zage shi wa sabba ya da shi ya bar kata kata nan, ko ba zagi irin na ashar ba a ka aibanta mutum sai a ce ka zage ka ga ce masa da ya wawa ma ai zagi ne wawa kawai ina kake baki na ba su ci abinci ba kana ina in baka baki ba su ba su ci abinci ba ina kake ya kawo masa fada shine ma'anar fajadda wa sabba ya aibanta shi tun da suka zo suna jin yunwa baka baka gamsar da su suka ci abinci ba to shi dai ya buya dai yana tsoron babansa wa qala fa yace kulu ku ci an, amma ban ji dadi ba Yake ga ba in ku ci amma abu bai ni dadi ba yanzu ba na don ba na nan ba za ku ci abinci abincin sai kun jira ne abincin gidana sai kun jira ne kaga abin da mutum in mai kyauta ne a kan. ba za a ce ga baƙi sun zuwa fito da abinci kai kana harkokin ka wai ba za a ci abincin ba sai ka fito ka ba da oki ka ce jama'a to a ci a sawa kowa wai a ci ana tsoron kar a taɓa ka zo kai faɗa kai ne gida a kawai ko kana nan ko ba ka nan Allah ya samu abincin ya kare baka samu ba Baƙin su ci dai kai za ka ji daɗin cewa sun ci ko da baka samu ba babu matsala ba za ka ji haushi a ranka ba don su cin ya fi maka daɗi akan kai ka ci to shi ne sai sai ce ku ci amma ban ji daɗin wannan abu ba sai ya ce wallahi la at'amuhu abadan ce na rantse da Allah ko ba zan ci abincin ba har abada saboda damuwan da ya shiga ba su ci ba ku ci kawai ni zan ci ba har abada rai da abaci saboda karanci irin abu ba. kala sai ya ce wai mullah na rantse da Allah in ji waye nan kala in ji Abdurrahman na rantse da Allah ma kunna kudu min luqmatin ba ma daukan loma daga abincin illa raba face abincin ya karu min asfaliha daga kasan abincin muna ɗiba ta sama abinci yana ƙara tasowa daga ƙasa aksaru minha har ma ya fi yadda yake da hatta biyu har suka koshi wa sarat aksara mimma kana qabla zalik abincin ma sai ya fi ma yanda yake na asali sun koshi kuma ga abincin ya fi, ya karu fi na da wannan karaman waye abubakar karaman waliye kenan karaman sai na umar kowa na gani kirikiri ana cin abinci karuwa yake ba raguwa yake inda annabin Allah ne sai a ce mai mujiza ko sa ku kisa annabi na abun nan gidan Abu Tsala an ci abincin kuma mutum da mutum dubo ko bai rago karuwa yana ne yadda to haka shi ma wannan Karamar sa ta bayyana wanda yake kenan Abubakar wali ne ko amma da Allah masu da'awan waliye masu karrama waliye kaji suna cewa shugaban waliyen duniya shine Abubakar oh wani daban suke faɗa wannan bai wuce shekara 200 da suwa da kadan ba amma ba a kawo Abubakar amma kuma mun yi imani da Allah kuma za mu rantse da Allah ba ka fara Abubakar shi fi kowace wali daraja in banda annabawa wanda suka fi shi annabawa ne kawai suke sama da shi kamar ba ka ji ana tallata walittakan abubakar ba ko karaman abubakar ba sai wani mutum daban wanda baka san daga ina ya fito ba ma babu ambatonsa a qur'ani babu ambatonsa a hadisi ga wanda akwai ambatonsa a qur'ani akwai ambatonsa a hadisi abokin manzala ta tsawa na kunta kunta fa nazara ilaiha abubakar sai na abubakar sai ya kalle ya kalle ta ya kalle matarsa faƙalar limra'ati sai ce mata ya ukta bani firasi ya ƴar uwan banu firasi sunan ƙabilanta ma haza menene wannan ko kuma ya kalli abincin wato ƙaruwan da abincin yi sai ce ma ha ya kalli sai ce matarsa ya na ga abinci yana ƙaruwa shine ma'anar ya haza ya ukta abi bani firasi ya ƴar uwan bani firasi menene wannan nake gani kaman abincin ya ƙaru gashi an ci kuma amma kaman ƙaruwa yi bai ragu ba kala sai ta ce la wa qurrati aini la hiya al'ana aktsaru minha sai kaman ka ce wallahi na ban gane ba ko ban sani ba yanzu abincin ma ya fi da la hiya al'ana aktsaru minha shi abincin ya fi ma fiye da yanda yake kabla zalika kafin wannan bi salati lamarrati da sau uku abincin ya ninka uku ban sanya haka ta faru ba amma dai abincin ya ninka uku shine ma nan zai fa akala ha Abu Bakr sai na Bakar sai ya ci dan Allah da ba ran ya ce ba zai ci ba ya ce wallahi la at'amuhu abada yace na rantse da Allah ba zan ci wannan abincin ba har abada to da ya ga ikon Allah a abincin ya ga an ci abincin kuma ya karu ai kaga wannan abincin daga Allah ne kawai sai ya ci ah za ka bar wannan albarkan ta barka ne ai gara kai kafara da akwai kafara ko manzala kuma ya ce wallahi la ahlifu ala yaminin fa ara ghayraha khayran minha illa kaffartu an yamini wa atitu alladhi huwa khair yace wallahi na rantse da Allah ba zan yi rantsuwa ba zan yi auba kuma in ga yin san ya fi ba dai na yi shi na yi kafara ko da haka duk wanda maza zuwa faɗa wani hadisi duk wanda ya rantse man halafa ala yaminin fara'a a khaira minha falyukaffir an yaminu an yamini ya liyati alladhi huwa khair mun fassara hadisin na ranar laraba a ayyuna to da ka sai ka faɗa ba za ka ɗauki rantsuwa a matsayin hujja wai kai ba za ka yi aikin alheri ba ka ce ina riga na rantsa wannan duk shirme to sai na bakar ya ga karama albarka ya bayyana abincin ya ninka uku to Allah za a yi bashi ai wani abinci ne daga Allah sai ya ci kawai Allah ba shi zai kafara wa qala sai ce inna ma kana zalika min ash-shaytan ai wancan rantsuwan na daga shaytan ne wallahi shaytan ne ya sa na rantsa sai ya ci ko karan sai ka ci kai kafara shikenan lada ka ita ka fara ma lada ne ya'ani yaminahu yana nufin rantsuwansa daga shaytani thumma ha duk matan sannan ya ci loma ya sa a bakin sa ya ci loma ya ci loma da ai a koshe yake ko amma zai samu albarka ne ya ci loma ya thumma hamalaha sannan ya dau abincin ila annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga manzala sallallahu alaihi wasallam fa asbahat indahu sai abinci ya kasance a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai wannan abinci na musamman ne karama ce ta waliyayi abinci ne daga Allah sai mu aka kawo manzo Allah abinci wa kana bainana wa baina qaumin ahadun a tsakanina da mutane da wasu mutane akwai alƙawari fa mabal ajalu sai ajalin ya shuri in ji Abdurrahman akwai alƙawari tsakanina da da wasu mutane sai kuma wato abun nan ajalin ya shudi na alƙawari da muka yi babu abin nan ko dai alkawari na wani abu da zai yi ko kuma alkawari in ba musulmi bane babu wani fada tsakanin su da fa tafarradna isnai ashara rajulan sai muka rabu mutum goma sha biyu ma'a kulli rajulin minhum unasun tare da kowane mutum akwai mutane mun rabu goma sha biyu kowane mutum akwai adadi na mutane Allahu alamu kan ma'a kulli rajul Allah shi ya san mutum nawa ne tare da kowane mutum fa akalu minha ajma'un suka ci abincin gaba daya mun ci mutum uku bayan sun ci a can ya ƙaru manzon sama ya ci aka zo kuma aka ware mutum goma sha biyu kowa tare da jama'a aka kaskasa kamar a ce maciya goma sha biyu haka suka ci su ma gaba ɗayansu suka ƙoshi daga wannan abinci saboda albarkan abinci, karamar abubakar as-siddiq wa fi riwayatin a wata riwaya fa halafa abubakar sai na ya rantse la ya da'amuhu ba zai ci abincin ba fa halafatil mar'atu ita ma matan ta rantse la ta da'amu ba za ci ba fa halafa dhaifu baqin su ma in an ce abdaifu ko ba a yi jam'i ba baqi yake nufi saboda al'inna su ma baqin suka rantse awil abyafu ko jam'in baqin Allah ya da'amahu cewa kowa yace ba zai ci ba au ya da'amu in ka ce fa halafa dhaifu Allah ya da'amu baqin suka rantse ba su ci ba au awil abyafu Allah ya da'amahu Allah ya da'amahu ya damahu ya kai to da haka jam'i hatta ya da'amahu har sai ya ci shi ya rantse bai zai ci ba su ma suka rantse bakin sai Abubakar ya ci duka kenan za su yi kafara fa qala Abubakar hadhihi min ash-shaytan dukkanin wannan daga shaytan ne wannan rantsuwan fa da'a bi ta'ami ya kira aka kawo abinci fa akala yaci wa akalu su ma suka ci wa ja'alu la yarfa'una luqmatan sai suka haɗu ba sa ɗaga loma illa rabat fate ta ƙaru min asfaliha daga ƙasan akwashi abinda ake cin abinci da shi aksaru min ha fiye da yadda yake faƙala sai ce ya ukta bani firatin ya ruwa bani firati ma haza menene wannan faƙalar wa qurrati aini ta ce ai sanyin idaniya na ma'ana ta ji farin cikin abu inna hal'ana inna hal'ana la aksaru minha qabla an na'kul ai yanzu a cikin ma ya karu fiye da kafin mu ci ya ninka uku a wacce ruwayan go ko wa qurrati aini abubakar ne sanyin idaniyan wa ba ta biha ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika uh, fa akalu suka ci wa ba ta biha ila annabi sallallahu fa zakara annahu akala minha sai ya aika manzo Allah na abincin kuma ya ambata shi Abdurrahman cewa manzo Allah ya ci wannan abincin ko Abubakar din ya faɗa kamar yadda Abdurrahman yake ba labari manzo Allah ya ci abinci wa fi riwayati wata riwaya inna babakar shi abubakar kala li abdurrahman ya ga ɗansa abdurrahman dunaka a bayafaka karbi ka. da ya ware mutum kace su dauke suka kai su gida a ba su abinci dunaka ismu fi da amri ne dunaka ma'anarsa kus karbi shine ma'anar dunaka fa inni muntaliqun ila annabi sallallahu alaihi wasallam zan tafi wurin sallallahu sama wasallam fabruk min irahum ka kammala garan su wato ba su abinci irin wanda ake ba bako qabla an aji aka kafin izo qabla an aji aka kafin nan kan nazo da Allah ka ka ba su abinci duk abin da ya kamata a ba su a ba su Kar kara tsaya jira na fadalaka abu abdurrahman abdurrahman ya tafi fa atahum bima inda ya zo masa da abin da ke wurin sana abinci fa kala sai ce ai amu ku ci wannan abinci fa kalu suka ce aina rabbu manzilina ina mai gidan namu ina abubakar kenan kala sai ce ai amu ku ci kalu ma nanu bi akhina mu ba za mu ci ba hatta ji a rabbu manzilina sai mai gidan namu ya zo kala sai ce iqbalu anna qirakum ku karbi garan ku tanadi da muku muku na ba ku karba mana fa innahu in jaa in ya zo wa lam tara'mu ba ku ba lanalqayanna min gaskiya za mu samu matsala da shi za mu samu matsala daga wurin sa mana zai zage mu zai mana za mu hadu da wani abu daga wurin sa ai za mu da bala bari daga wurin shi zai mana fada kamar ka ce za ka gamu da ni ko da shi fa abu suka ki fa arabtu annahu yajidu alayya daga nan sai na gano annahu yajidu alayya sai zai zai zai fushi da ni shine ma nan yajidu alayya zai ji haushi na zai ji haushi na daga alwajdu ne shine damuwa falamma jaa yayin da yazo tana haitu anu sai na dan nisan ta gabarin sa shine ma'anar tana haitu tanaha anil qabihi wala tarumhu wa man wallayta husnan faqih ka nisanci munanan abubuwa faƙala sai ce ma sana'atu me kuka yi ne fa akbaru suka bashi labari faƙala ya abdurrahman fa sakattu sai nayi shiru thumma qala ya abdurrahman fa sakattu nayi shiru faƙala ya gunfar ya kai wawa A ƙasamtu alaika ina rantse maka in ina haɗa ka da Allah in kunta tasma'u sauti in kana ji na lamma lamma lamma ka zo yi shi ne ma'ana in kana ji na baka zo baka zo fa kharajtu sai fita fa karatu sai na fita in ji shi fa kuntu sai nace sal abu ya faka ka tambayi baki ka za su maka bayani don ya san za a zarge shi ne ba baki ba su ci abinci ba tambayi baki fa qala sai yace fa qala ka ce sadaka yayi gaskiya ba bai ba mu abinci ba ya ba mu mun ne ba mu ci ba atana bihi ya zo mana da abincin fa qala inna man tazartumuni sai sai na kai ce to yanzu kun jira ni ne kenan wallahi la at'amuhu lillahi Ba bazan ci wannan abincin a wannan dare ba jira na kuka yi me yasa za ku jira ni abincin ne sai kun jira ni ku ci faƙali al'akaruna wasu suka ce wallahi la na ɗa'amu bai sauran kai faƙali su sauran baƙi sai suka ce wallahi la na ɗa'amu mu bara mu ci abincin ba hatta ta ɗa'amu sai ka ci faƙali sai ce wai da kum wai malakum la taqbaluna anna khirakum wai da kum kamar ka ce kai tun me yasa ba za ku karɓi garan ku ba in an ce kira shine abincin da aka tana da baki kira kulli abyafin a huwa huwal kira to da aka abin da abin da ka tana da baki sai ce hati da anka ya ga drama kawo abincin fa abi bi yazo da shi fa ba ayado ya sanya nan sa fa qala bismillah na da sunan Allah zan ci abincin nan in ji Abubakar yace al'ula min ash-shaytan na farko da na rantsa ce barancin nan ba shaytan ne da ya ga abincin ya albarka fa akala yati wa akalu suka ci muttafaqun alayhi wannan yana nuna karamar wa karamar wali kuma da karamcin abubakar wakar mutumin kirki tumin kirki ne lokacin da ya ɗauke wa misɗahu abinci ko yana ba shi abinci saboda ya yi haɗa ƙazafin da aka yi wa aisha sai Allah ya sauko da alƙur'ani ya ce yanzu a matsayinka na mai daraja mai daraja irinsa za ka rantse ka ce ba za ka yi aikin alheri ba ku ba kwa son Allah ya gafarta muku ne sai ya ce ina son Allah ya gafarta in mai ka zo ka ci gaba da karɓar abinci duk da babban laifin da ya masa qauluhu gunsar fadansa gunsar din nan bi ghaini mu'jama kasan kalma ce mai wala da ghainu mai digo mabmuma wanda aka mata damma thumma nuni sannan nunun sakinatin mai tsauri gonsa thumma ya ummu musallaka sannan sa'u mai digo uku wa huwa al-khabiru wawa al-jahilu jahil irin da ya fada da zaka yi wa danka wawa waye waye da sauransu wa qawluhu fajadda aisha tamam ya aibanta shi ko ya masa fada waljada'u alqata'u asalin sa yankewa ne qawluhu yajidu alayya huwa bi jimi yana fushi da ni amma dai ya jido alayya yana fushi da ni wannan saboda kalmomi ne masu wahala wa nabi hurairata radiyallahu anhu qala yani anan za ka tsaye da mu to bari mu tsaya nan insha Allah sai rana ya kawo mu ci gaba daga inda muka tsaya wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh